ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin kuma da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A cikin shirin namu na yau za ku ji ƙarashin hirar da wakiliyarmu a Abuja, Madina Dauda, ta yi da ɗan majalisar dattijai Aliyu Sabi Abdullahi game da ƙoƙarin da majalisa da kuma gwamnatin Najeriya ke yi na ƙara yawan jami'o'i da sauran kwalejoji kwalejojin ilimi a najeriya dukwa da kukan da malaman manyan makarantun kasar ke yi cewa gwamnati ta gaza wajen samar da isassun kudade, na tafiyar da irin waɗannan makarantu na gaba da sakandare abinda kuma ya sa darajar ilimi ya taɓarɓare a ƙasar tare kuma da jefa malaman cikin wani yajin aiki na gama gari ko a wannan makon gwamnatin najeriya a ta bakin ministan yaɗa labaran ƙasar lai muhammad ta amince da ba da lasisin kafa wasu jami'o'i masu masu zaman kansu guda goma sha biyu a sassa daban-daban na kasar matakin da ya sa wasu masana harkokin ilimi ke ganin mataki ne na mai da ilimin jami'a a kasar karkashin 'yan kasuwa abinda kuma zai wuya a 'yan talakawa su samu zarafin shiga irin waɗannan makarantu ga dai madina dauda da bakon namu sanata aliyu sabi abdullahi daga jihar naija to gaskiya ticoci suna cikin matsala kuma idan babu tica ai babu makaranta rashin kwararrun ticoci kuma yana sa ma wasu makarantar ma gaba ɗaya in ka je tamkar sai ka ci an ruhi akwai wuraren da ma za ka ji yaran za su ce su sun daina zuwa saboda ticin <laughs> shi ma bai san komai ba to gaskiya duk wa'ina abubuwan sai na duba na ga bai yiwuwa mu samu ci gaba dole sai mu mai da hankali akan maganar ticoci ko karkashin icce tica zai koya ma ɗalibi in dai tican ya kware ya san abin da yake yi ɗalibi zai gane amma ka ɗauki shi ka sa cikin ofis mai AC da komai bai sani ba bai sani ba ne bai iya ba bai iya ba ne to shi yasa kuma ni na ga kai gaskiya idan Allah zai ba mu nasara a wannan lokacin da nake tunanin ga kenan mu samu wannan jami'a kaga ilimi ya zo kusa a wannan yankin kuma ticoci za su samu sauki saboda wasu tahiyar da za su yi bai wuce tahiyar minti talatin ba awa daya maximum awa biyu ka tafi makaranta kaga sauki ya zo kuma na imani in Allah ya yadda wannan zai amfana da wannan yanki da ita Niger State gaba daya har da ma Najeriya gaba daya sai dai kuma wasu ƙwararru suna sukan ƙarin jami'o'in nan saboda suna ganin a yanzu ma yaya gwamnati ke fama da riƙe waɗanda suke da su ina ga an ƙara wasu sababbi me za ka ce to ai wannan ba za mu ce sabo fil haka ba ne saboda ai dama akwai kwaleji a wurin kuma kwaleji ɗin su ma sukan haɗa hannu da su ilori da su Zariya suna sandwich to yanzu ga sun koma jami'a kaga shikenan abin da suke da wasu sai sun dawo su ma an ba su karfin yi to ai sauki ya zo kuma amfani shine suna da watan inda aka yi jami'an ba hilin da ba su da shi 500 hectares ne suke da shi saboda haka ya ishe su su yi duk abin da za su yi kuma ko yanzu idan ka je wurin za ka cimma iya kokarin da shi wanda ke kula da makarantar provost in kenan yanzu yake yi to shi yasa muka ga yana da fa'ida a ƙara mata daraja ta zama jami'a saboda me wa'anda ke neman ilimi za su samu sauƙin zuwa neman ilimi mutuna in kai teacher ne sai dai ka je faculty of education na sauran jami'o'i wanda yake kuma adadin mutanen da ake ɗauka a wayannan faculties ɗin kalilan ne to ai wannan shine matsalan da muka yi kokari mu ga an magance da kirkiro wannan jami'a kana da yakinin gwamnati za ta iya daukan ɗawainiya kenan a dama tana daukan ɗawainiya already saboda a akwai ticoci wurin akwai eh, malamai wanda ke aiki a wurin kuma wa'annan malaman an ba su dama ne darajar su ya karu kaga da ana kiran ka lecturer zaka kare chief lecturer under federal college of education system tsarin College ko za ka koma jami'a yanzu kaga shikenan za ka zama professor daga nan kuma bayan haka saboda ya zama jami'a to lallai suna da dama kuma su haɗa hannu da mutane masu sha'awan tallafa ma ilimi na ƙasashen waje da sauran wurare don su haɓaka abin da suke yi saboda haka dama ne ta samu kuma idan aka ce jami'a ai ba dole lallai sai kuɗin gwamnati kawai ba masu hannu da shuni masu tallafa ma ilimi sun samu dama inda za su iya su masu kawo gudunmansu don wannan wurin ya samu haɓaka. To masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai ɗiga aya sai mako na gaba za ku ji martanin masana da malamai har ma da ɗalibai game da wannan mataki na ƙara ƙirƙiro jami'o'i walau na gwamnati ko na masu zaman kansu da sauran manyan makarantu duk da cewa wayanda ake da su a yanzu ana kukan gaza wajen tafiyar da su da kuma uwa uba yajin aikin da malamai malaman jami'o'i da ma ma'aikatan jami'o'in yanzu haka ke yi a Najeriya. A madadin wakiliyarmu Madina Dauda da sauran abokan aiki musamman wanda ta bada umarnin shirin Julie Leathers Gresham naku Babangida Jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani mako. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don mu zan miƙewa.